Kayakin tallafin da suka haɗa magunguna kujeru wuraren zuba shara da ma randunan ruwa na zamani na mako zuwa ne yayin da ake kokarin tada komadar makarantun da rikicin boko haram ya shafa a jihar arewa maso gabas a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na boko haram ya shafa hadakar kungiyar dilalaman fetur ta najeriya wato ifma sun ko na cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da kungiyar ta soma ne domin hada karfi da karfi a ci gaban ilimi tun farko da yake jawabi mai martaba lamidin adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha wanda dan amar adamawa kuma hakimin jimeta alhaji muhammadu ba faris ya wakilce shi ya ce lokaci ya yi da za ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari. Primary school muna alfahari da makarantar nan ne makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary School. Don haka don Allah ki kai sakon nan kuma a mai hankali a shi wakilin makaranta zai dinka zagowa ko kuma ya naɗa wani wakilinsa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa ko yaushe maganin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi na tabbatar da wannan budi da imma suka yi wasu za su yi koyi da su su masu yi da haka Allah ya sa yara musu amfani wannan magani da suke jawabi shugabannin makarantun firamare suka samu wannan tallafi a jihar Adamawa sun kan nuna farin cikin su ne bisa wannan kayakin tallafi da suka hada magunguna kujeru wuraren zubar shara da kuma rundunar ruwa. Lahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako Allah ya saka muku a shugabanninmu da suka ba da gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi to dama lada kowa da irin tashi da wanda ya ba da shawara da wanda ya ba da wani abu Allah ya saka muku da alkhairi ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya a madadin makarantu waɗanda aka ba mu kyauta insha Allahu in Allah ya yadda kamar abun da shugabanni suka gaya mana in sha Allah ba za a samu matsala ba Allah ya taimake mu sha Allah ba za mu ji kunya ba hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa to ko mai shugabannin kungiyar lalaman fetur din ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka somo a yanzu Alhaji Abubakar Abdullahi Butu shine ma shugaban kungiyar ta Ima a jihar Adamawa ya ce za su ci gaba da irin wannan tallafi domin fidda ɗan duma daga kabewa. kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne ba don komai ba jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga depot depot na najeriya mu kawo shi gidajen mu sayar al'umma to da yawa san cewar ana iya ba da taimako irin waɗannan da makamantansu ba domacin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajenmu in ya nema da inda dalilin yi din mukan yi iya bakin mu to amma irin wannan ba mu taɓa yin sa ba sai wannan karo mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu a cikin damuna da ake ciki an sani an yi fama da ciwon zazzabi typhoid da dai makamantansu nan yanzu kuma ana fita damuna din ana kokarin shiga rani to dole akwai canjin yanayi shi ma kuma akwai matsaloli to taimakon da muka yi dinan muka duba idan muka bada namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi kuma mun ba da namu tallafi kuma mun yi kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa ba sai na man fetur ba idan kowane ɗan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bata nata taimako a shekara to lallai wata rana za a nemi irin waɗannan matsalolin babu mun haɗa ƙarfi da karfe mun taimaki gwamnati da kanmu baki ɗaya da 'ya'yanmu wannan shine manufa kamar yadda bincike ma ke nunawa a jiyon arewa maso gabas akwai fama makarantu da dama da ke cikin halin ha'ulayi da ke bukatar tallafi a yanzu ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu kokari ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya